بين أهلك قد نزلت دارك أشرق النور وبان مرحبا بمراتنا أيها الساهر أهلا لك في القلب مكانا أشرق النور وبان مرحبا بمراتنا أيها الساهر أهلا لك في القلب مكانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka jama'a masu kallon tashar wisal hausa a ko'ina a faɗin duniya ina yi muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri naku shirin bako na musamman idan ba manta ba a makon da ya gabata a mun kasance tare da wasu daga cikin shugabannin kwamitin zakka da wakafi na jihar sokoto mun kuma tattauna akan abubuwa masu yawa da suka shafi shi wannan kwamiti da ayyukan da yake gabatarwa to a wannan sati ma kamar yadda muka yi muku alkawari za mu ci gaba ne da tattaunawa da muka fara a wancan lokaci kuma tare da mu akwai shugaban shi wannan kwamiti na zakka da wakafi na jihar sokoto malam muhammad lawal mai doki allah shiga ta malam barka da zuwa assalamu alaikum warahmatullah alaikum assalamu warahmatullah ta wannan sati kuma tare da shi akwai malam abubakar sani torankawa wanda shine sakataren kwamitin lura da masu fama da matsalar tabin hankali wadda ka ba a manta ba a wancan satin mun faɗi cewa daga cikin waɗanda kwamitin shi babban kwamitin na zaka da wakafi ke lura da al'amuransu akwai waɗanda ke fama da taɓin hankali to malam abubakar a shi ke lura da ko kuma shine sakataren wannan kwamiti mai lura da wannan bangare malam abubakar bakar da zuwan assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah to Allah shiga ta malam a wancan mako mun yi ma masu kallon mu alkawarin cewa idan muka zo abin da zamu tashi kan shi shine a maganar irin tasiri da aka gani na aikin wannan kwamiti a jihar Sokoto gabaki daya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 tasirin aikin kwamitin zakka da wakafi na jihar sokoto da dai zan so a ce ni ba ga baki na aka ji ba mm. domin masu amfani da abun mm. ko kuma jama'ar da ke bibiya abun mm. sun fi dacewa da su faɗi abun da suka gani ga wannan kwamiti amma tunda wannan yanayi ya kama to insha Allah bisa ga abin da malam sani ya faɗa ɗan ƙarin da zan yi shine na farko kaga yanzu dai a jihar sokoto da kewaye ba wai cikin jihar sokoto ba kawai an samu ƙarin fahimta akan me aka ce mazaka ko me aka ce mawakafi ana tattaro da hankalin mutane hmm. domin ka san mutane ma su fahimci abu ko su san abu hmm. to ba ƙaramin cigaba ba ne don nan gaba in sun gane abin da za su yi sai ka yi damani. abin baka damani iyaka abin da za su iya yi hmm. saboda suna iya yin fiye da abin da ka kasa haka ne kamar wannan farawa ne wannan farawa ne kuma hmm. dole ai hakuri da wannan abutun da ya dawo jadid duk da yake ba ba sabo bane ba sabo bane ba gaskiya na biyu hmm. mutanen da a rayuwarsu yanzu ba su taɓa rika dubu ashirin ba a sanadin kwamitin zakka da wakafi na jihar sokoto hmm. sun rika dubu ashirin akwai waɗanda in aka ba su kuɗin nan muna faɗa hmm. ba mu son tukuici babu na goro ko hmm. godiya ba mu so in mun baka tafi kawai kuma mu ba wata wasiɗa wadda za mu yadda da ita directly kai za mu ba in kaga mun sa wata wasiƙa shine mallami wanda mun ka amince mu ko limami wanda mun ka amince mu ko wani basarake wanda mun ka amince ma hmm. don yayi mana taskiya to sai a yi amma dai mun son abin nan a damƙa maka shi ga hannunka hmm. akwai waɗanda an ka ba taimako suka riƙa suka ce wannan kuɗin nasu ne kuɗin su ne suka ce suka faɗi suka suma saboda a ran su ba su taɓa riƙa irin wannan kuɗin ba a ce nasu na gaba ɗaya a kodan za a ba taimako inda suke su aza kuka ba za su iya tashi ba don ba su yi tsammanin ana ba su wannan taimako ba saboda mu taimakon nan ba ruwanmu da kai ko mun san ka ko mun san ka ba saboda mun ɗauki amana ce an ka kawo hmm. kuma a ba da amanan nan zuwa ga waɗanda Allah ya ce hmm. to don haka mu ba mu ma ba ma damu da mun san ka ko mun san ka ba da wanda mallan sani ka ja faɗa hmm. ko kowane irin kwamiti haka ne da sunanka ya zo lambar ka ta zo mun je mu yi bincike mun tattace mun gano gaskiya al'amarin to da shiga ta kawo gare ka kiran ka zai a baka mun biya bashi mun je gidan yari mun fito da mutane kan bashi mun biya mun je kotu mun tsaya mun biya amarin da an ka Allah ya taimaka an ka hana ya mutu ko an ka sake ɗora shi mun bi mun walwale wanda kila matsalar kuɗi ce ko ai da yawa in ka ji mun shigo mahi yawanci hmm. matsalar kuɗi ta in darga ce haka ordinary can hizba muka ce ai amma in darga ce ta kuɗi to mu za mu zo mu walwale wannan dargar ta kuɗi tunda akwai mijin da zai ce shi ya saki ma matar amma mu je mu dan dawo da shi hmm. mu biya bashin mu walwale wannan rikicin kuma dan ba su tallafi wanda su ma za su rika kansu sannan amarin da mun ka yi ban su in ce ma bai kirguwa amma wallahi yana da wuya Allah ɗaya san iyaka auren da mun kai ko zan sani zai iya ga maka masu bukata aure ba su da yadda za su iya hada su a yi ba shi muka yi ba mu abin da muka yi da yawa akan samu wanda zai yawo shekara ɗaya ko wata shida hmm. yana son aurar da yashi yan nan hmm. abin nan ya buwaya saboda ga al'adar mu hmm. ba ka kai yarinya babu ko yar katifa da za ta kwantawa to mu sai mu so katiwa mu bayar mu sa leda ɗaki mu kawo filalla mu kawo shin hida musa in mun ga abin ma yayi tsanani hmm. har gado sai mu so amma yanzu mun rage sayan gado don abin ya isa zuwa ga mutane da yawa hmm. to sana'a ko zai ce shi wallahi sadaki abaida sadaki abaida amma yana da komai yana da sana'a shi sadakin gadi abaida sai mu ce to nawa ne sadakin sai mu je mu haya wanda ya zo yana kuka zakka ofis an kore shi daga gidan haya bai da yau bai da gobe ba san iyaka te ba rekod na nan wanda mun ka biya mai haya ta ya zamna hankali ne ya kwanta kuma mun ka samu jallin da mun ka bashi mun ka ce mai ka rika kai wata sana'a irin wannan shi da yawa hmm. sannan ciwo shi wanda ya gaya maka abin nan shi malam sani a hmm. wancan zaman hmm. wato babu shakka da faɗa ciwo akwai guragu waɗanda ba su iya tahiya sanadiyar kwamitin zakayan yanzu suna iya tahiya don mun biya kuɗi ya musu operation mu abin da ya ba ma yi ba mu ya ɗaukar kanmu kai ka kamar india ko mu kai ka egypt ko mu don ɗaɗɗan kuɗin da aka gare mu mutum guda zai lamshe su wannan in muka zo sai mu ce mishi to shi wuce ga babban aljihu ya hmm. wurin gwamnati ko ya wurin sarki musulmi amma dai mu abinda muka yi nan cikin sokoto ko kuma ɗan taimako in za a je kano orthopedic yanzu kuma ga asibitin wa makuna ta kashi ko kuma za a je eye center hmm. wadda ke kaduna to duk muna taimaka ga yana dattijon da bai gani ya dawo yanzu saboda aikin kwamitin zakka da wakafi yana gani da idanu suna da yawa in malam abakar sani zan bashi ya gaya maka bangaren masu taɓin hankali hmm. don ko yanzu nan kahin in taho nan da ni da shi waya mun kai ta da shi mun cintuma mahaukaciya cikin daji har yanzu ba mu san yan uwanta ba da kaina na zo ne tsaye tun da daddare kusan sai da rabin dare mun ka samu an karɓe ta an karɓe yanzu haka tana nan na yi waya an ce min ta dan fara magana to kaga irin waɗanga mutanen da an ka ɗauko an ka taimaka yanzu kuma mu taimakon mu na kwamitin zakka da hukumar jihar sokoto hmm. da mutumin niger da mutumin kebbi da mutumin zamfara da mutumin kano da mutumin katsina da mutumin lagos mu duk wanda ya zo to hmm. magana ta ƙare in dai a ai musulmi ne kuma ko ba musulmi ba ne ya zo akwai waɗanda ba da daɗe ya ba yanzu nan kafin mu zo hmm. abin abin nan aka yi min waya wata wata krista ce hmm. aka yi gobara ɗakin ta kone gaba ɗaya ta hmm. dawo ta koma coci tana kwana sai wani ya ce mata ta taurin kwamitin zakka da wakafi na sokoto za a taimake ta ta zo ta gaya mun abin da na kira mitin kwarya-kwarya nan take aka yanke hukunci aka ce a taimake ta muka taimake ta gidan haya muka biya mata gidan haya muka biya sa mata kayayyakin da sun kai har ma ta ce ita yanzu komi ya mata daidai firijin ɗinta ɗaya ba ta da shi ni ciyaya muka taimakon ke magana firijin <laughs> membobi sun hakuma sun kace don Allah ciya ma a bata firijin hmm, na ce to shikenan nawa firijin yake ce dubu talatin ni ce a samun firiji aka bata yanzu da aka bata firijin ɗin hmm. da ta je gida daga ko anan bare ne ko abiya hmm. duk gidan sun ka taru sun ka bugo mana waya ciya suna son su zo su yi mana godiya sun ji abin da aka ba mu santa ba ba musulmata ba da coci take kwana to irin waɗanda da muka yi da waɗanda suka zo suka musulunta suna da yawa sababin irin wannan aiki na kwamitin zakka da wakafi kuma kwamitin zakka da wakafi na Sokoto misali allah ya ba shi iko ya tattaro dukkanin mallaman sakkwato da wanda a ɗan cikin gari da wanda ake ganin mutumin waje ne da wanda aka ganin ba su ma haɗuwa da 'yan uwa saboda bambancin fahimta to duk mun haɗu har yau baka ji wani abu daga mallamai ko limamai na jihar sokoto wanda suke suka game da kwamitin zakka da wakafi don duk tare tare muke hmm. sannan mun sha tambaya duk inda muka je hmm. idan aka ɗauko zakka aka tara aka aji akan tambayi tsohi a ce akwai mai shekara 80 ko mai shekara 80 da wani abu ko 100 a ce ya ce don allah sun kai mai ya taɓa ganin inda an ka yi taro an ka amsu zakka daga mawadata an ka raba maga talaka saboda allah ce wallahi da ɗaya rayuwa ce bai gani ba sai dai ya jiya in mallami na sai dai ya buɗe littafi a ce to tana wajaba mu a mu je isa'i in sa'i ya to kaza kaza kaza to alhamdulillah sai a ruhi a tashi ba kusan wani mallami a sokoto wanda ya taba ganin hmm. wanda aka raba wani zakka irin wani wanda Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatun wa tutahhiruhum hmm. wa tuzakkihim da wa salli hmm. alaihim inna sukan lau. lahu babu duk mallamai wasu ma kuka suke ba su taba gani ba sai wannan lokacin ko kuma wannan lokaci da muke ciki don haka tasirin yana da yawa da mutane sun ja baya ba su bayarwa amma mm. yanzu ga mutane suna baya mutum ya ɗauko raƙumi ya ce ga zakata ya ɗauko shanu yanzu da muka ta yi isa mm. abinda suka tara nage hamsin da wani abu na zakka nage mai kenan wani da nage mm. shanu eh, shanuwa hamsin da wani abu suka tara ƙasa sarki musulmi ya raba ta da kanshi ana karamar hukuma ɗaya kenan a wannan ba karamar hukuma ba yan gani gunduma gunduma hmm. akwai gunduma da za ta tara raƙuma ta ta kamar yanzu ya bu hmm. lasa rabon da mun kai tana da buhu ɗari da arba'in tana da shanu guda goma sha uku tana da awaki tana da tumaki tana da kuɗi miliyan biyu da wani abu sannan ga raƙumi don akwai sunan cikin abin rikodin su na ba faɗi to hmm. kaga mutane ba su taɓa ganin wannan ba a rayuwarsu sai lokacin wannan to kuma gaskiya abin ya fara tasiri domin mutane yanzu duk wanda a sakkwato hmm. zan ce maka ba wani mutum guda ya sani na wanda za a ce saboda rashin magani ya mutu ko ya nakasa a asibiti kowace asibiti ce a cikin jihar sokoto hmm. in haka ta faru bai zo gumu ba amma da ya zo gun mu in ma abin ya yi tsanani har bashi muna ci in ba mu da kuɗi amma muna sa ran wani kuɗi zai zo to muna iya muna da yarjejeniya da waɗannan ɗakunan magani wanda za mu ciwo bashi don haka yanzu zan iya ce maka in dai cikin jihar sokoto ne ba wani mutum wanda za a ce yunwa na abin da zai ci ya buwaye shi ko kuma maganin da za a yi mata ta operation ko zai sha wannan waya ya gagare shi to bai zo wurin mu ba ni dai ban san guda ba wanda ya zaka ni mun kace mai to ka tai kai hankuri wallahi ba mu da ban san shi ba wanda ya zo sai an samu abin da za ban ban san shi ba sai dai in ba gaskiya bane mu da mun bincika mun tabbatar da abin nan gaskiya ne hmm. to za mu za mu taimake ka da wannan abu hmm. eh ko ba yadda za a yi kuma ba wai hmm. ni ko ina nan ko ban nan yanzu yanzu ba ni nan eh, sokoto amma ban da matsala ana ce akwai matsalar da tafi karfin su yanzu za su bugu waya su sanar da mu kuma shi ma hankalin shi kwance duk hankalin mu kwance akan wannan an tsara aikin yadda ya kamata babu da wata matsala akan haka so gaskiya tasirin yana da yawa illa nan gaba kaɗan insha Allah muka sanar ko muna gani ko ba mu gani hmm. amma dai za a ga tasirin wannan aiki in hmm. Allah ya yi kuma Allah da aka gidan shi yana gani so ah, alhamdulillah wannan kuma Aisha kun duke to malam Abubakar Turankawa ah, kwamitin ku na lura da masu taɓin matsalar eh, taɓin hankali shi mm. kuma ya yake aikin shi wannan kwamiti أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ala الله على النبي alaikum السلام عليكم kamar yadda sudan kwamiti ya nuna mm. kwamitin kula da masu taɓin hankali mm. eh, masu taɓin hankali kamar kashi biyu ne ko uku a kowane za ka gan su suna da hauka ta ne inda za ka ga mutum yana yawa zindir ko yana yawa da ragga ko a gan shi yana kwana a titi ko a gan shi a kanti a kan hanya a cikin daji yana tafiya akwai kuma abin da shahi abin da ke shan farfadiya za ka ga mutum cikin mutane ana mu'amala da shi amma kwatsam sai ga ya samu wani bugun abun gan za ka ga ya faɗi Mm. wani a cikin ruwa wani a cikin wuta wani a yana ta hayyacinsa mm. akwai kuma kashi na uku wanda za ga mutum za gan cikin mutane mm. amma kuma abubuwan shi sun dan saba ma na jama'a ma'ana shi ba mahaukaci ba ne wancan ba farfadiya ba ce amma dai za a ga akwai na ƙasa cikin hankalin shi to waɗannan su aka kashe-kashen mutanen da ainihin muke ah, wannan kwamiti ke kulawa da su hmm. alhamdulillah allah ya safi gwamnati gwanin tarayya ta gina wata asibiti hmm. wadda ke kula da masu ɗan hankali a kwari. wadda hmm. ƙaramin hukuma ce a cikin jihar sokoto to wannan asibitin ita aikinta kawai shine kula da masu irin wannan ainihin matsalolin da taimako allah da wannan kwamitin ya zo ya kula da irin wannan masu irin wannan matsala ah, kuma allah sa aka yi kwamiti don kula da irin waɗannan ah, da taimako wannan allah subhanahu wa ta'ala ba mu iko sai za wannan kwamitin shi na ɗaukan mutane ko dai wanda aka samu a hanya kamar yadda ciyama ya faɗa kafin mu zo nan mun ya kan hanya ya cin mawata wata mahaukaciya mu kama a zo da ita muka je mu kai ta kware ko kuma wanda muke samu cikin gari ƙarƙashin gada ko kuma a cikin juji to duk irin su idan muka ɗauka to sai mu je can mu kai su asibiti muka je mu kai su asibiti ko dai mu mu je da kanmu ko mu wanda kwamitin hizba su ce mana ko kuma kamar yan uwa wanda suke da shi allah samu samu mutum akwai danginsa to sai mu amfani da su sai mu je mu kai wannan ah, mara asibiti hmm. alhamdulillah idan mu kai ah, muna biyan dubu talatin da biyar da kusan ɗari takwas ga kowane feshin da muka kai kowane ah, wata kowane wata mun saba akwai sadda muke da mutum ya kai kusan 90 asibiti akwai sadda zan muke da kashi 98 cikin 100 da duk wani mai taɓa hankali da asibitin kwance wannan hmm. kwamitin namu shi ke ɗaukar nauyi Mm. Ah, da ana ba mu dubu ɗari shida da tisa'in mm. daga baya da allah sabon ya karu ya koma miliyan biyu wannan miliyan biyu su muke wani da su muke ɗauka na ainihin irin waɗannan ah, mutanen abin da a farin ciki ne wato gaskiya ni da ban ɗauki mahaukaci na warkewa ba mm. amma sanadin wannan kwamitin sai ni gane mahaukaci na warkewa shi dawa da kasan da ɗaya eh, duniya bai taɓa hauka ba kuma da za a gwada maka shi kana ni allah bai taɓa yin hauka ba ah, wannan kwamitin ta wannan hanyar ce muka samu ainihin allah ya mana wannan baya da samun irin wannan ah, ainihin ah, taimakon hmm. ah, mun taimaka mutane da yawa kuma muna nan muna yi a kai kamar yadda cewa mai faɗa har waje hmm. ina jin mun kashe ma wata mata da an nijar abinda mu taɓa kashe ko ɗan najeriya ba don mun kashe mata kusan dubu ɗari uku da wani abu ita kaɗai ita kaɗai mace guda da muka same ta tana yawo a hanya ba hankali hmm. tsohuwa muka ɗauki da muka kai ta sai da muka dauki na har kai ta asibiti in muka kai mutum kwari ya zama rashin lafiya ya zama biyu akwai taɓin hankali kuma akwai medical hmm. to wannan mukan dauki nauyin a dauko fashe nan da kwari a kai shi asibiti kamar ta kudus ga hmm. teaching hospital ko hmm. specialist in ya ƙara wannan tiritin mu sake koma da shi can sadda allah ya samu lahiya to wannan kuma sai mu dawo da shi kamar yadda can da wasu ba mu san inda sun ka fito ba amma da taimakon allah idan aka kai mutum sai da ya samu lafiya to da kai ne zai hudin ga ainihin garin da fito hmm. wanda na samu fara in fara gano ana warkewa wani yaro aka canta a cikin juji wannan motocin masu kwasa shara hmm. su suka tono shi cikin bola kun hana zo masu a hmm. baki lokacin nan aka gaya ma kwamishina eh, na lamurin addini profesa musa gari mai tafsir ya kira ni muka je muka dauki wannan yaro muka kai shi kwari sai aka gano tarshila ta shiga bayan taɓin hankalin muka zo da shi specialist aka yi na shi a hukuma ƙarshen ta yaron nan almajiri integrated model school muka sa shi ya zama alibi. gaba ɗaya ko maganin da ake ci gaba da sha na ciwon hauka shi bai ci gaba da sha ne ba hmm. haka ya zo ya warke lahiya da kuma muka ɗauke shi muka kai shi har garin su a cikin Nijar shi wannan yaro ne. Hmm. so Nijar nan cikin Najeriya wurare da yawa dai muna ainihin ɗaukar irin waɗannan masu wannan ah, ainihin rashin su wannan kwamitin kamar da ka tambaya hmm. aikinsa shi ne duk inda muka samu irin wannan rashin lahiya dauke hmm. shi mu kai shi kwari a yi tilitin nashi bayan ya kare kuma mukan ba shi kuɗin sana'a hmm. wato ba don ita asibitin ta zo da wata ka'ida ba ta cewa ba za a ɗauki hoton mai taɓa hankali ba don matsalar da akwai sadda ka ɗauki hoto ne ka zo sadda ya warke to za a samu ta matsala domin ko eh, ya je eh. nema aure eh, ko ita ta je nema aure to za a samu matsala a na san wata mata da ta zo wurinmu neman taimako yanzu tana cikin aikin gana yeko da ake na allurar rigakafi wadda da ta zama har cikin daji matsala ta ah, samu da ta dawo bayan wani ya aure ta mm. to sai nan gidan sun ka samu labarin ta zama kwari don haka sai ana yi mata komi ta yi ai ta taɓa zama kwari akan haka aure ya mutu har ta ce mai ita yanzu ba ta sake aure mu taimaka da abin sana'a ta samu sana'a to wannan in ba don haka nan ba da mutanen za ku gani wanda za a ce muku wannan sun taɓa zama kwari ko sun taɓa zama a juji ko sun taɓa cin kashi ko to ka bai ma yadda da haka so gaskiya alhamdulillah wannan yana cikin abubuwan da wannan kwamitin gaskiya ke alfahari da su hmm. na ce mutumin da baya da hankali wanda ke yawo ya kwana a juji a ce gashi ya dawo ya samu sana'a wannan ya koma wani mutum ya koma wani mutum al'umma eh wasu na nan yanzu wanda muka tallafa mu ta sana'a kamar da hmm. za ka je ka gansu hmm. to ba za ka yadda ba sun yi shaguna sun zama masu kuɗi ma yanzu har suna zuwa wurin mu hmm. ah, bari in sake ba da misali wata mata da ke raba lafa gamen wadda ainihin uwarta ta zo ta ce duk abin da agare ta ya kare a wurin neman maganin matan nan ta hanyar bokaye ta hanyar masu masu tsibbu amma da allah sa ta ji labarin wani kwamiti sai ta zo mu. da muka kai mata wani yariya kwarai lokacin ta warke gaba da suka iskoni har ofis tare da wani yariya ta warke lahiya lau take ce mini malam eh abin da zan ce maka zan yi akwai taimaka min aure amma da miji na wanda na rubuci ba zan koma mashi ba saboda da hauka din ne sake ni so gaskiya alhamdulillah muna da nasara kwarai wannan kwamitin musamman wanga bangaren na masu taɓin hankali to Allah ya ƙara taimakawa to chairman uh, wannan aiki kamar yadda ka yi bayani uh, baya uh, kusan za a ce irin shi ya yanki ba sabo ba ne ba to amma dai a wurinmu gaskiya irin wannan aiki ya yanki an ɗauki ɗaurin lokaci ta yadda haka ba da misalin cewa kukan tambayi mutum wanda ya kai shekara tamanin ko sama da haka shin ya taba ganin irin wannan aiki ya ce bai taba gani ba to kaga abin ya yanki kenan to amma a wasu wuraren da wasu kasashen wannan aiki ko yanki amma ya dawo tun tsawon lokaci kina akwai mutanen da suna da gogewa a cikin wannan aiki ah, shin wannan kwamiti naku yana da alaka da wasu kwamitoci misali don samun ah, ƙarin a karar juna misali ah, da irin ƙwarewa da suke da shi a mana so mu san cewa waɗanne kungiyoyi ne ko kuma waɗanda kwamitoci ne makamantan wannan waɗanda kuke da alaka da su a ciki da wajen najeriya to alhamdulillah wannan abin shi na cikin abin da muke cikin farautar sa a yanzu hmm. duk abin nan sabo ne gare mu musamman mu wajajen afirka ta yamma hmm. kuma ko da ana karɓar zakada da waƙafi hmm. kamar yadda duk in ka je masarautun mu akwai sa'i akwai nazir waƙaf kamar yadda muka mm. gan shi a jigawa amma irin na dani abubuwa kuma yanzu sun canja dole a samu canjin yanayi da canjin ayyuka to abinda mu muka yi dai mm. farko dai mun yi kokarin samun kyakkyawar alaka da fahimta mm. da sauran kwamitocin zakka da wakafi na najeriya muka tashi takanas muka je kano muka isko muka je gidan zakka muka isko kwamitin zakka da wakafi ta kano mm. So ka yi mana kyakkyawan targo mm. mun kai goma na arziki tsakaninmu da su mm. muka wuce dutse muka isko kwamitin zakka da wakafi ta masarautar dutse muka nemi na Kazauri. muka nemi na katsina muka nemi na zamfara muka nemi na lagos don lagos suna da abinda suka ce mai independent kamar zakka kwamiti wadda su suna kawo abinsu da kansu gwamnati ko hannu guda ba ta samu su ba kuma babu wata masarauta da ta samu su hannu kuma sun yi rawar gani sosai akan wannan aiki to bayan mun ziyarce su kuma an tattauna sai mun ka nemi cewa mai girma gwamna da sarki musulmi su taimaka mana mu kirawo su duk su hmm. zaka sakkwato mu tattauna domin mu gyara al'amuranmu kuma sannan mu ga yadda zai yi tun da an yi a ƙarƙashin dutse emirate an yi a ƙarƙashin kazauri emirate a jigawa kuma in aka dubi zamfara aka dubi sokoto duk masarautun da ga sunan suna tara zakkanga to me zai hana sauran masarautu na najeriya mu kawo kai don mu gargaɗe wanga talauci da ciwon wuta da jahilci wanda ya muna katutu wanda babu shakka a ƙarƙashin zakka da waƙafi za mu iya cin wannan nasara to sai muka kirawo har muka hada da wata cibiya sabuwar cibiya a jami'ar bayero wadda ke da aiki akan islamic finance harkar musulunci akwai wani matashi dr aliyu bahir shi ma muka gayyato shi aka zaka muka haɗu sokoto muka kwana uku muna bita kowace ƙasa um, jiha ta yi ƙoƙarin gabatar da irin ayyukan da ta kai da dokokin da na kawata da sauransu hmm. waɗanda kuma ka yi kamar su ilil legas ɗin da su ma suka yi musu bayani to bayan an gama sai muka yi ittifaki cewa to yanzu a kawo wata kwamiti wadda za ta tattaro dukkan waɗanga bayanai ta hidda wani abu hmm. sannan wannan abun mu tashi mu samu mai mataba sarkin musulmi hmm. mu gaya masa ga abin da mun ka cimma muna so yi amfani da majalisar ƙola ta addinin musulunci domin a ga yadda za a yada wannan aiki domin a cikin wannan bitar da mun kai hmm. an ɗauku tsarin zakka na kuwait an ɗauku tsarin zakka na malaysia an ɗauku na indonesia an ɗauku na saudi arabia hmm. duk an ɗauku an yi dirasarsu sai mun ka natsu cewa kai tun da wannan tsarin ya yi aiki a malaysia ya yi aiki a indonesia hatta da south africa inda musulmi suke da eh. kashi biyu bisa ɗari hmm. tsarin south africa kusan kamar ya mahi na kowa na'am eh, ya kamar ya kusan kama ban ce ba eh. amma dai kama kusan ya na kowa tsaruwa to sai muka tashi muka kuma duk gaba ɗin muka je muka sarkin musu muka ce mai to ga abin da a maganin hmm. sai ce to a je a tattaro bayani a haɗu shi ma abin na damu ne yaya za a yi a ga cewa an yi wannan hmm. to shi ne muka kawo kwamitoci guda biyu guda Legas hmm. guda Kano to yanzu na Kano sun gama aikinsu sun kawo na Legas muka jira sai a lokacin aikin hajji yayi to in an gama wannan aikin hajji da aka gama yanzu insha Allah za mu sake kiran su a to wannan kwamiti din wannan working paper da aka samu to za mu tattara ta mu ga abin da kowanne samu a kan shi sannan kuma mu gabatar da shi domin yiwuwar mu jama'atu na islam ko kuma majalisar koli ta addinin musulmi ta yadda wannan aiki na zakka da wakafi za a kafa shi kowace masarauta a cikin najeriya hmm. sannan kuma yanzu mun fito muna kokarin ganin cewa da kuwait da irin nan saudi arabia da kuma sauran wurare hmm. waɗanda adda zakka mai ƙarfi ko irin su qatar da sudan hmm. sudan ma suna da wani mai ƙarfi to a za mu samu alaƙa da su kuma hmm. alhamdulillah mun har samun wannan a kyakkyawar alaƙa da kuma shirin yadda za a ba mu horo da kuma ma'aikatanmu kuma da za a aji bayanai da kuma hanyoyin da za a ƙara unhwani da su don samu wato mutane sun ba da zakasu cikin kwarin rai kuma cikin daɗi sannan kuma da yadda za a kuma a samu wakafi wanda wakafi shi aikinsa hmm. yana da da yawa kuma mun ga kamar mun samu tabbaci cewa irin ma manya-manyan jami'o'in duniya irin su kamar oxford university irin su harvard university irin su cambridge university duka ana amfani ne da wakafi wakafi an rike da su halayyar da muke ciki yanzu mu ko jami'o'i mu sun dawo in ba gore ta biya albashi ba sai da yaji aiki to kaga yana da kyau musulmi hmm. mu sake dawa ga hayyacin mu hmm. mu sake duba halin da muke ciki hmm. sannan mu wa kan mu qiyamul layl don ba wani zai muna ita mu za mu kan mu don haka gaskiya an fara samun wannan kuma in Allah so mu za mu iya kokari mu ga cewa mun haɗo kan yan uwa musulmi a Najeriya game da wannan aiki ya yiwu a ɗauki lokaci yana yiwuwa mu gani ƙarshe ne hmm. yana yiwuwa ba za mu gani ba hmm. amma dai muna da niyyar in Allah so wannan eh, tubali wannan harsashi to hmm. za mu ƙarfafa shi sai an wayi gari da mutanenmu insha Allah sun zamo masu ilimi kuma an kori wannan talauci tun da dai magana Allah gaskiya ce ba mu da tambaba a kanta cewa in dai mun ka riƙe wannan hanya to za a ci nasara to haka ba mu da shakka zai yi a lokaci saboda Allah mudabbirul amri ne wanda yake so amma dai Eh, kuma ba gauga za mu yi don komi shi na hannun shi so hmm. muna yin addu'a in Allah yadda za a ci nasara akan wannan don mun imani akan haka kuma muna da yaqinin hmm. za a ci nasara kuma mun fara ganin alama duk inda muke yanzu don damanan mu ta bana hmm. damanan mu ta bana to ba a taba samun damana irin ta bana kai shekaru da sun ka wuce ba su ma mutane sun fara ce a ah, a ah, ashe abin ga an kai haka haka Allah kawa mutane akwai wanda sun yi yaƙini da zakar gace da an ka bayar an ka raba babu kwana-kwana to shi na cikin abin da sa muka ƙara samu wani taimako to shi ko mai girma sai kin dutse ya gama gaya maka abin al'ajabi na game da zakka da wanda ba zakka da wanda bai da zakka ba da wanda ya ɓoye zakka bai ba su ba to hmm. sai ka riƙe baki kana kallo don aya Allah ƙarar riga tuna aiki to me yasa ba za mu imani ba hmm, to jama'a masu kallon mu ah, za mu dan tafi hutun rabin lokaci mu dawo insha Allah mu ci gaba da wannan tattauna da muke yi muna fata ku kasance tare da mu shi jikin dan adam a wato dalilai da yasa ake son a san shi shine saboda ya zamana idan aka samu matsala ta ciwo wato likita dan sai ya kare ko kuma ya kokari ya bada magani ya gane me ake ciki to mutum ba zai san wannan ba sai ya san yaya dan jikin dan adam din yake aiki kana yin numfashi kamar misali 78 a minti a minti daya a kowane minti misali yaya kwakwalwa take misali taɓuwa game da yadda alal misali matasa yanzu ciki har da kuma ɗalibai suka kasance suna shaye-shaye da wasu abubuwa wanda ba su dace ba idan ba za ka iya gane bambancin bata ce ita ce itace ba to alal misali in na ce rubuta wannan kashe na'am to da zaran ka ce na'am na san lokaci kake nema don ka bambance wani ce ne ke haɗe da wani ba ta ce ita ce ita ce ba abinda masu harshe ke cewa a tuna kwarai harshe na tafe da al'adar mai harshen ne haka yake annabawa da harshe ɗin suka bi da jama'a ba da kulaka ba to ashe ku harshe muhimmi ne masu saurari za su so su ji shin waiwa ne ne dr ino duk daga bakinsa ko daga bakinka daga bakinsa <laughs> to sai kuma wato in na tafi kallon musabaka a lokacin sai in ga cewa wato in na dawo kamar wani mutum ne da ya tafi itikafi wato na samu wani sabon caji saboda ƙura'ani ne kawai tare da ni ƙura'ani na ji daga bakin samari abokai da suna shigo da auduga su kaɗa ta a yi takwala a yi eh, zare eh. a yi saƙa a zo kuma a rina a yi atamfuta kuma guriyar da ake tarawa hmm. an rasa ya za a yi so sai su masu kamfani sai suka yi tunanin to ai ana yin mai na guriya so me zai sa ba za a yi amfani da guriyar nan a yi mai ba so sai aka fara kafa kamfani da zai kuma matse guriyar nan banda guriyar kuma sai ya nemi sauran abubuwan da ake mai su waken soya ne su gyaɗa ne. injina zai nashi su ana kiransu designers za su design kuma su yi taswira da komi amma mm. in sun yi to ilimin sanin nawa ne abin zai ci ba nasu ba ne kwanci sabiya zai zo ya faɗo yi eh, mm. da an ce injiniya da civil injiniya ne kawai mm. nan architect ya fito nan electrical ya fito mechanical kwanci sabiya structural duk nan suka musayar basira shiri ne da zai rika zuwa muku a kowace talata da misalin karfe 8 na dare agogon najeriya da nijar maimaitawa a kowace laraba da misalin karfe 12 na rana da kuma alhamis da misalin karfe 4 na asuba a sha kallo lafiya wisal hausa tv gaskiya dokin karfe alhamdulillah wasu salamu ala rasulillah masu kallon barkamu da dawowa domin ci gaba da wannan tattaunawa da muke yi a game da ayyukan kwamitin zakka da wakafi na jihar sokoto wanda malam muhammad lawal mai doki ke shugabanta kuma yana tare da mu mun ji bayanai da yawa daga wurin shi sannan kuma muna tare da malam abubakar sani toranka wanda sakatare ne na kwamitin masu fama da matsalar taɓin hankali wanda ƙaramin kwamiti ne a ƙarƙashin shi wannan kwamiti na zakka da wakafi na jihar sokoto to malam abubakar kafin mu tafi tun rabin lokaci ciyawan ya yi bayani akan irin fuskoki da wannan kwamiti ke da alaƙa da waɗansu kwamitoci masu kama da shi ciki da wajen najeriya ban sani ba ko akwai abin da za ka iya ƙara akan ita wannan nukta da muke magana a kanta to don ƙarin da zan yi shine yanzu haka nan da muka zo a wannan a jidda mun zo ne muna attend wani program mai alaka da harkar zaka da wakafi wanda ke program ne zai kwana uku munan muka yin yau insha Allah gobe ma haka jibi ma haka kaga wannan duka wata hanya ce da wannan kwamitin yake bi ganin cewa ya karfafa kuma ya fita zuwa ko ina cikin duniya domin samu wani wasu hanyoyi da za a bi mu karfafa wannan abun a can a jihar mu kuma da fatan zai yadu duka cikin najeriya har da mm. sauran kasashe makwabta mm. wannan shi abin da nika son in kara insha Allah to Allah taimaka mm. to chairman cikin bayanan ku mun ji inda aka fito cikin wannan aiki sannan mun ji inda ake a yanzu wanda fata ake da shi ina ake so a kai a cikin wannan aiki to alhamdulillah <clears throat> mu mun yi kokarin ganin cewa yanzu wannan aikin mu ma yadda aka ɗora mana wannan amana mun sake jaddadar da wannan aiki cewa hmm. abinda muke so dai mu ga cewa al'umma musulmi sun ilmantu hmm. gwargwadon hali game da al'amarin zakka da wakafi hmm. sannan al'umma musulmi sun ba da zakka da wakafi da son rayuwarsu sannan da samun doka mai ƙarfi wadda idan an samu kangara na wanda bai ba da zakka ba to za mu yi amfani da ƙarfin hukuma a karɓo zakka da gare shi sannan kuma za mu so mu ga cewa mun gina wato al'amarin waƙafi yadda wannan waƙafin ba sai lalle lalle al'umma sun dogara ga gwamnati ba ɗari bisa ɗari ga rayuwarsu mu ga waƙafi na aiki a masallatanmu hmm. mu ga waƙafi na aiki a makarantun mu na addini hmm. mu ga waƙafi na aiki a makarantun mu na boko mu ga waƙafi na aiki a wajen sana'o'inmu an hmm. kafa manya-manyan sana'o'i waɗanda in Allah ya ba da iko mu gani in bai ba da iko na bayan mu su gani an samu manya-manyan kamfuna hmm. don yanzu kamar nan da muka zo mun yi magana kai tsaye da mutanen auƙaf na bankin musulunci kuma sun hmm. nuna mana shirye suke in dai muna da fili hmm. ko ƙasa wadda in an ka gina unhwani abin unhwani a wurin za a iya samun unhwani to za su ba da kuɗi aro a gina idan kuɗin ya dawo ta ɓangaren haya ita wannan ginin da an ka yi ya zama mallakar auƙaf wanda duk abin da an ka ci gaba da samu ciki ne za a yi hidimar marayu da tsofaffi da sauran talakawa waɗanda Allah ta baraka wata Allah ce a kula da su marasa galihu mm. to <clears throat> fatanmu idan dai turawa za su yi amfani da wakafi su gina manya manyan university za su yi amfani da manyan da wakafi su gina manya-manyan wurare asibitoci waɗanda al'ummarsu za su umhana hmm. to me zai hana mu ma al'ummar musulmi mu yi wannan ciri ba al'ummar su kawai ba masu na zuwa har kasashen mu cikin mu su zo su gina irin waɗannan abubuwa Ma kaga kaga eh. kuma ta karkashin shi hmm. in suka kawo na wannan abu lokaci guda sun taimake mu hmm. lokaci guda sun kawo na bane saboda da yawa wanda kuma za a zai salwanta to kaga gaba ɗaya al'umma shugabanni namu sai su duba hmm. <clears throat> da shari'a hmm. game da abin da ya shahi rayuwa hmm. in an ka ce an kasa tsare imani har sai mutum saboda wani abu da wasu ka kawo mai kamar yanzu da can kasan labari ne abba ya tsawo ba har kwamitin zakka za a zo a ce muna ana son ba da kuɗi a je asibitin galimi asibitin galmi a Nijar kuma asibitin galmi din nan suna nasu condition don asibitin mission ne <clears throat> na'am masu kira zuwa ga addinin kirista masu kira zuwa ga addinin kirista wani duwa da kai da shi shikenan babu shi bai duk asibitin Najeriya ko guda ba ta yi bai sai ta galmi mun sha daga akan yin waɗannan abubuwa to kaga kaga inda a ce muna da namu yau in muna da namu to shi yasa ga yanzu haka mu kwamitin mu ta zakka da wakafi hmm. muna da hidi har kai ga inda za wanda muka son mu gina katon hostel wanda insha Allah za a samu umfani gare shi kuma za a sauƙaƙa ma ɗalibai su samu shiga kuma hostel ɗaya mun kai sai mu shi da tsari hmm. irin na musulunci wanda kuma in ka zauna ciki hmm. insha Allah sallah ba ta faɗuwa gare ka kuma za ka zama mai kyakkyawar ɗabi'a don akwai ka'ida sannan kuma muna da niyyar za mu gina supermarket kaga irin wannan market din ko plaza ta yi karanci wajajen yanzu kuma kaga zamani ya shigo da harka plaza plaza plaza din nan eh, sannan muna da plan yana nan na za mu gina kamar commercial guest house hmm. domin shi ma ya karanci wanda Hmm. adda dokoki na shari'a haka eh, misali to sannan kuma muna da ne za mu gina babban famasi don kawo watan Allah duka hmm. muna kashe miliyan shidda game da maganan magani miliyan shidda hmm. to kaga inda za mu samu gina famasi mu na kanmu eh, miliyan shidda din ga abinda in muna din mu yanzu in muna ba mutum ɗari biyan magani da miliyan shida kila in muna da pharmacy kanmu to yana yiwuwa da wannan miliyan shida ɗin kila muna iya ba mutum ɗari bakwai ko takwas sannan kuma su su daka shi daka hmm. don yana yiwa kaga duk profit ɗin da an ka samu kuma zai dawo kuma wasu waɗanda ba su ba saboda yan an kai shi eh. ya kamata <clears throat> zan yana da ƙarfin da hmm. za a samu rangwame a cikinsa haka amma ba mu wai za mu gabatar shi mai na zakka ne kowa ya zaka ai kaza zai bi ka'ida hmm. wadda aka bi amma kaga kuma duk abin da ya zo ƙari ne gare mu wani ana yi amfani da shi to wannan suna daga cikin manuhohin da kwamitin mu ta zakka da wakafi take da shi wanda har ma kowane district ne anawa nawa a taswiya na tunani na tsari kwatin nake inga kowane district cikin district 85 to ya zan kowane akwai wani abu na wakafi babba kuma wanda yana kawo income ma'ana yana kawo wata riba wadda zai tsayi kuma sannan an samu ma'aikata ƙasa na al'amarin zakka da wakafi idan hmm. abin nan ƙungiyar taimakon musulmi wagga da wannan bawan allah mutumin misira ya kawa tana da da mutum dubu biyu a duniya da suke mata aiki hmm. wadda an ka kawa kusan da fan ɗaya shi a asulin hmm. kafata to me zai hana mu yanzu musulmi mu haɗu hmm. mu yi dandambulle ga abin da a aiki na alheri wanda zai taimaka muna mu ga cewa mun gina irin waɗannan abubuwa Allah ne hmm. shi ka isa albarka abu kuma in Allah so abin nan shi ɗore ba kai ba to saboda haka muna ganin duk shi daga cikin abin da yana yiwa kuma muna da fata muna fata in Allah so bi idnillahi aishi to Allah ya yarda amin amin to malam abubakar za mu dawo zuwa gare ka mu ji ka ambaci da yawa daga cikin nasarori da wannan karamin kwamiti da kake aiki a matsayin sakataren shi ka ambaci wasu daga cikin nasarorin da ya ci da irin ayyukan da ya aiwatar to amma mun tabbatar cewa cikin kowane irin aiki za a iya samun kalubale za a iya samun matsaloli kamar irin waɗannan irin matsaloli kuka fuskanta ko kuke fuskanta a wannan kwamiti naku to matsaloli guda biyu dai su sun kai hita hmm. na ɗaya wato lokacin da aka kai mara lahiya asibiti hmm. to ga doka asibitin masu taɓin hankali yana da waya hmm. a dakatar da mutum daga shan magani yana da waya a ce ka samu lahiya ka warke a ce ka shan magani to ko matsalar muka samu idan muka ɗauki feshin muka kai shi kwari bayan ya samu lahiya ya dawo to ana ci gaba da ɗaukar nauyin magani ne wannan mu muke ɗauki shi magani akalla kowane wata akalla muna ɗaukar nauyin mutum 400 zuwa 500 kowane wata akwai wanda magani ya kai dubu goma wani dubu takwas wani dubu biyar gwargwado dai irin yanayin rashin lahiyar da mutum yake da ita to za ka iske an je an kai mutum an sallame shi ya da ya samu lahiya mm. amma barin shan maganin nan kawai sai haga ya koma hukata kuma in ta sake dawowa sai ta dawo da ma yadda ainihin da take hmm. ah, mun yi ta san wannan cases da yawa kuma shi abin da muke ta hankalin mutane cewa in aka dawo tun da maganin nan kyauta muke daukan nauyinsa hmm. ba kai ka sai ba amma yanzu wani shi ma je kone an su maganin karshen wata bai iyawa ya haita batun patient din sannan akwai wadanda suke za ka yi mamaki wasu ba su ma su mahaukacin shi warki akwai wanda muke oh. daga da su wajen ɗaukar ah, mara lahiya mu kai shi kwari hmm. sai haka ba su da bukata don mi watakila a da ya gada wasu manyan gonaki ko ah, ta dukiya eh, eh, wanda su ya kamata su yi amma ba za su yi ba don haka sun sai dawo cikin wannan matsala don haka lokacin da ya dawo ya dawo hankali ne yanzu hmm. sun san zai nemi ainihin hakkin shi mun samu wannan matsala can unguwar da shi kwamishina yake eh. da kai ne ya gano cewa 'yan uwan wannan mutumin ba son ya samu lafiya to wani mataki amma dai muka dauki matakin cewa lalle mu ko za mu ci gaba da kai shi kuma za mu ci gaba da mashi bashi ma don haka wuri ne yake zuwa a shi magani ya sha to wannan yana cikin babban matsalar da ne muke samu ga abin da shahi kai masu mai hankali hmm. na biyu kuma kamar yadda cewa mai ambata wata mata da muka ɗauko wani muka dauko mutum a kai shi a waɗanda ke da rashin lahar da dole sai an basu can sun daɗe a can asibiti hmm. to za ka iske wani kahin ya gano cewa ga inda ya hito to wannan akan ɗaukan lokaci mhm. sannan wani za ka iske akwai wata mata da muka wahala da ita ina jin sai da muka darakta social na can psychiatric mm. kwanan shi bakwai a niyami cikin nigeria na bidan wanta yau ta ce ga inda take a ta can ba can na ba gobe ta ce a karshen ta dai tun da tana dai da illa dai ta kasa faɗa wani ta hito muka dai hannun ta daga hukuma ta can ah, niger cewa dai ga wannan boy allah mun cince ta mun ɗauki nauyin ta don ita wannan ma hotel ma muka kai ta muka aje ta kayan muka kai ta ainihin a ah, ah, hmm. kwari to muna samun irin ainihin wannan a ah, matsala ga abin da shahi ayyukanmu hmm. sai wanda na faɗa baya cewa za ka iske wasu sun je sun dawo hmm. su samu matsalar wagga kalma ta ambata mu cewa ai ya taɓa hauka waɗannan in suka dawo mu dole ba mu da option in ba mu samu sana'a yi ba domin mm. wanda ya zo an wayi gari cikin shiya ko unguwa ana ambatan mai ai ya taba hauka to mm. kaga za a sake sashi wata hauka sabuwa eh, ka dawo kana ganin ka zama normal cikin mutane ana mu'amala da kai amma kuma mm. da kaya dan abu kaɗan sai ambatan maka wannan kalma ta cewa ka taba zama ainihin kwari to wannan suna cikin matsalolin da ainihin muke fuskanta game da abin shahi kai mutane alhamdulillah duk yadda mutum hauka ta kai tsanani to insha Allah muna iya dauka ta a cikin mota mu kai shi sannan wani abin da sun kara shi ne cewa mm. yawancin haukan nan mm. to kusan abubuwa akwai shaye-shaye yana cikin abun da yawa wanda muke kaiwa a kwari to shaye-shaye ne musamman samarin mu za ka iske aka je ko daga ko makamancin su dai masu samu din nan mm. to su ne a sanadi to irin su idan suka warke suka dawo suko idan aka rashin sa'a suka koma ma waɗancan abokansu na shaye-shayen nan to duk yadda ka ba su magani sai haga abin ya sake koma don haka uwaye da yawa suna zo mana da cewa suna son ma da Allah tun sun samu lahiya yaran su a bar su can kwari permanently <laughs> domin zama can suna a samu su aiki sai mu ce to bamu da bagirin samun mutum aiki a asibitin kwari hmm. amma dai su su ɗauki nauyin kulawa da ainihin yaran su hmm. ta wannan ainihin a haujin su wannan suna cikin abubuwan da gaskiya muke dan hmm. samun matsala kai amma da alhamdulillah kaɗan kaɗan muna wayar da duk wanda ya zo ya dawo mukan yi emphasizing akan cewa don hmm. Allah shirki magani hmm. wasu lokuta ma in ka dawo mukan dan ce maka to idan dai kabar ya sake koma ma wannan rashin lafiya ba mu zama mana ta kashe kuɗi ga mutum guda eh, tunda akwai mutane da dama hmm. domin kuma ta kashe mutum kuɗi ya je ya dawo ka kyale shi ya ci gaba ya je ya dawo ka kyale shi ya ci gaba kaga to wannan babu wata fa'ida akwai wata mata tsohuwa da ta samu lahiya aka zo aka faɗa na je ni da kashiya ta ofishin zakka muka ji har gidan da kanta take mana complaint ta ce ni malam na samu lahiya amma dan maganin na an so mini ba an so ba to kaga wannan ainihi a matsaloli na da amma dai alhamdulillah insha Allah kadan kadan muna nan muna ubakaran nasu to Allah ya taimaka to chairman kuma yanzu zamu kalli kwamitin gabaki ɗayan shi kwamitin zakka da wakafi na jihar Sokoto waɗannan matsaloli yake fuskanta matsaloli dai kasan duniya hmm. babu yadda za a yi a rayu babu matsaloli kuma allah ya bada dama a shawo kan matsalolin shi aikin da kuma ake fata kuma ya bada lada a kansa hmm. wato na daidai gaskiya muna da matsalar rashin doka kasan hmm. an daɗe da babu wanda za ka yi in sa iya zo ne ka kawo dukiyar ka hidda zakka hmm. kuma dukiyar da ga hili take yanzu kuma kuɗi na bankuna suna ɓoye kun ba su magana <laughs> ba shanu ba ne balle a gani ba awaki ba ne balle a gani to don haka sai dai in mutum shi ya ji tsoron allah Mm. ya haido da ita ya bayas ah. ba mu da dokar da za mu sallama wa banki mu ce da malam ah, saifullahi da wa da wa da wa a ba mu account ɗinsu mu gani me a transaction ɗinsu me a abin nan mm. haulan kamilan mulkan kamilan da sauransu muna da wannan limitation yanzu mm. amma muna fatan nan gaba insha Allah a samu rori wannan na biyu gaskiya aikin ga wanda ya taso yanzu da kuma zamanin ce muna da karamcin kwarewa a cikin wannan aiki so muna bukatar ilimi muna bukatar horaswa da yawa ta yadda za a rika wannan kamar da sauran kasashe sun ka rika wannan abin kuma ya aiki na uku muna da matsalar mutane ba su fahimci wannan aikin ba sosai ba su fahimci al'amarin zakka da wakili ba amma muna nan muna ta yi kamar a ce maka za a yi bankin musulunci ne wani ganin shi in babu riba a za a samu riba to shi ma wannan al'amari da khudh amwalihim dinnan saboda an yi shekara 100 mutu ya tashi shi ya ga dama ya raba zakatai naira 200 200 200 a kai gidan wani gidan wanci gidan wanci a mai layi mm. ya raba shi ya yi zakka to in ba hakan ne ya yi ba yanzu bai da wannan fahimta sannan akwai tsohon mallamai irin na da da da mm. waɗanda su duwan ga samfari ba su fahimce shi ba mm. don haka ko an haɗo na abu za su ce ma alhaji kila su ya ka ba zakka to hmm. yanzu a ce me za a dauka a kai wurin wani kaga in an kawo ta kwamitin zakka ba lalle bane mu je mu kai mu wannan mallamin da eh. yake ba ko da mallamin ko yana da kuɗin ko bai da kuɗin eh. to gaskiya shi ma matsala ce wadda muke dan kwama da ita hmm. to amma muna nan muna ta kokarin muna da mitin da mallamai hmm. kowace kwata kusan zan ta a taro mallaman sakkwaton Allah so mu mitin da su ga abin da muka yi ga abin da mun kai ga wanda muke da ne yi mi a shawar ko mi a gyaran ku kaga wannan ana samun fahimta kuma abu na kyawu in za mu raba zakka muna gayyata su ku to ku gani ga ta an tara ga ta an raba hmm. sannan na uku muna kokarin wanda rediyo muna wanda talabijin muna kira wasu su ma su tattauna akan wannan maudu'i na hmm. zakka da wakafi kullum to wannan dai za a ci gaba da yi har illa masha Allah dama annabi hmm. sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya aiko shi kenan kuma mu da ya bari mun kai imani shi kuma insha Allah mun ka ɗauki wannan hanyar ta cewa muna son mu kasance masu isar da wannan sako to hmm. wannan za a ci gaba kuma har lokacin da rai halinsa hmm. ba za a fasa ba hmm. sannan kuma akwai matsalar eh, samun yadda za mu wurin dukiyar da a hannunmu wadda ba ta zakka ba kamar misali ta wakafi shi ma kaga lalabe annan muna yi amma shi ma ga alama kaga akwai haske abin yamu sannan akwai matsalar karamcin ma'aikata Hmm. kaga shi ma duka dai duk abin sabo ne duk mun yi hankuli muna ganin in Allah ya yarda in gare ga lahiya hmm. za a ciwo kan waɗannan ah, matsaloli hmm. amma bisa ga hakika mutanen Sokoto da sauran jihohi a Najeriya duk waɗanda mun ka nema ga wannan harka ta zakka da wakafi to Allah hakika gaskiya muna samun haɗin kai muna samun haɗin kai sosai kuma wallahi dai mun samu eh, karɓuwa ga waɗannan mutane nan mu yi wannan aikin tare da su saboda Allah hmm. fatan mu dai Allah ya tsare mu daga shedan hmm. wanda zai sa mu bi son ranmu hmm. ko kuma mu yi abin da ba daidai ba amma in dai Allah ya ba mu wannan garkuwa ya taimake mu to akwai haske ga wannan aiki na zakka da wakafi ga dukkan alamu to wannan suna daga cikin matsalolin da muke fuskanta kuma kowane kowane irin aiki a duniya ko kuma ga rayuwa dole a fuskanci Eh, waɗanda abubuwa hmm. kuma da yawan masu bukata eh, kaga muna cikin ƙasa wadda babu shakka talauci da jahilci da talauci da ciwurtoci suna da yawa to gaskiya yanzu halin da ake ciki yawan mabukatun da ke son mu taimake su ko mu karfa su to ya haƙarin abin da ka taho a gare mu hmm. to kaga wannan duk in mawadata eh. suka ba da uh, goyon baya uh, suka ba da haɗin kai za a yi magana yanzu ai kai malam sefu eh. duk wanda ya inda muke yanzu muna kokarin eh. mu capture din shi mu yi rajista mu abinda muka so da masu kuɗi da bankuna da kanhunna hmm. wani abu ma ba sai an bamu ba kana son ka taimaka ga ɗaki ga marayi ko wata tsohuwa hmm. ko kana son ka ɗauki nauyin marayi shi karatu tun daga firamare Hmm. har secondary har university hmm. ka zo sai mu baka hmm. ga suna ga lambar waya sai ka zo ka gani in gida ne wanda ya rumbuce gashi kana kallo gashi rumbutsacce ne sai ka ga abin da ka kuma muna da estimate muna da design muna da estimate na in za a wannan ɗakin ga wanda za a yi shi in kuma marayu ne kake son ka ciyar su ma ga su ga wani ga wani ga wanci ga rawan marayun ita kuma ga shi ka taimaka ga gidajensu ga inda to wannan shi abin da muke so a hmm. taimaka ga yi hmm. in Allah su wannan zai zai taimaka ya rage hmm. wannan zoji da radadi na talauci kuma za a gane bambancin hanya Allah da kuma ta turawa a wajen walwale waɗannan matsaloli wannan gaskiya ne to malam abubakar za mu so ka dan fuskantar da kira zuwa ga zama masu kallon mu musamman waɗanda wannan wajibci ko kuma wannan wajibi na zakaya ya hau kansu wani kira za ka fuskantar to kamar yadda cewa mai ambata wato hmm. ayyukan nan da kwamitin zakka ke gaba daya hmm. bayyane suke hmm. ba abun da ake cikin sirri kowanne abu ake yi idan za a gabata misali kwamitin ah, ba da tallafi na marayu ko wanga da muke na biyan wata-wata kowanne akan je da 'yan jarida su ɗauko rediyo ne talabijin ne za su je su ɗauko su watsa mu duniya a gani don haka abin da shine mutane ma an Allah sa suna da halle ko ina su zo su ga sun ga su ake gudanar da rabon waɗannan ainihin a ah, dukiyoyin ga ainihin jama'a hmm. a ah, musamman kamar da cewa bata misali kwamitin psychiatric na kwari hmm. wannan kwamitin ba kuɗi muke an sa ga hannu ba cek muke ta yaya a sa cikin banki account na psychiatric ta kwari don haka idan akwai wanda ke na a taimaka ma cewa shi ya ɗauki nauyin kawai masu taɓin hankali hmm. to kashi ba mu ko ɗari ya je da kai ne mu bashi account na psychiatric ko waje asibitin a bashi account ya sa in ya sa kawai zai faɗa mana cewa an sa miliyan goma cikin account in psychiatric na kwamitin zakka a kwari iya kashe mu da tura mutane za mu dinga tura za mu dinga tura har a kashe waɗannan kuɗin miliyan goma ba tare da koko ya shigo kwamitin zakka ba don haka alhamdulillah mu muna alfahari da wannan hmm. cewa kuɗin da ake bayarwa alhamdulillah muna unhwani da su ta hanyar da ta dace ta hanyar abu bayyane karkamai da amfada hmm. in ka je ka cin marakon na mabukata hmm. hotuna ga sunan an ɗauka na gidaje hmm. idan mai bukata haya ne ga sunan wanda suka musulunta wanda suke son a taimaka musu su ma ga sunan da yawa don haka idan kana ganin cewa baka ya ba mu kuɗi to je ka je da kanka ka sa a gwada maka a baka ayyukan da kamata kai ka je kai in mutu ya haka to alhamdulillah wannan shi babban abin da ke so in to alhamdulillah mun gode kwarai malam abubakar sannan muna godiya chairman malam muhammad lawal mai dauki muna da sauran abubuwan da muka so ji to amma gaskiya lokaci yayi mana da nashi muna godiya ga usal TV eh. aikin da suke yi alhamdulillah hmm. al'umma musulmi na fa'idantuwa hmm. mun yi farin ciki kwarai da wannan kokarin da ake yi kuma muna roƙo Allah ya saka ma duk wanda da hannu ga wannan aiki da alkhairi kuma Allah shi taimaki musulunci da masu taimakon musulunci duk inda suke amma babu shakka mun yi farin ciki da wannan hmm. a irin wannan zamani shi yasa ma ta kanas hmm. ta kano in ji masu magana eh. muka zo don mu nuna farin cikin mu hmm. mu nuna a jin mu sannan kuma mu yi addu'a ga wannan gidan talabijin na wisal da ya hito daga cikin abin da musulmi muke da bukata da shi a duk duniya hmm. kuma muna fata Allah ya sa masa albarka da mu da ku duk aikin da muke Allah ya sa masa albarka kuma Allah ya sa su umhane mu nan duniya da gobe lahira amin amin mun gode kwarai kuma masu kallon mu kuma muna godiya akan lokaci da kuka bayar kuka zauna kuka saurari wannan tattaunawa da muka yi fata dai shine Allah ya sa darasin da ke cikin wannan tattaunawa ɗauke su kuma za a yi aiki da su ah, da wannan nake cewa a madadin abokan aiki na da suka taimaka wannan shiri ya yi nasara ni muhammad saifuddin yakubu musa ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu